A shekarar 2002 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar tayar da gwamnatoci da ƙungiyoyi daga barci akan buƙatar ƙarfafa ayyukan ganar da jama'a illolin ɗabi'ar bautar da yara. Yanzu haka yara miliyan 152 ne ke fama da wannan matsala, dalili kenan da aka karkatar da shagulgular ranar ta bana ga ayyukan wayar da kai akan buƙatar kula da lafiyar yara tare da kare su daga hatsarin da ke da nasaba da dalilan aiki. Malam Muhammadu Musa na shugabancin kungiyar Alten mai yaƙi da bautar da yara a Nijar. Doka da aka ɗauka ƙasashen duniya duk gaba ɗaya wanda ake kira Convention mai lamba 182. Ita ce ta kiyaye duka ƙasashen duniya a sa yara bauta cikin aiki. Ita ce ta kiyaye yara a sa su cikin harkar lalata. Ita kiyaye a sa yara cikin irin ayyukan da ke iya gallaza musu, gallaza mu jikinsu. Kamar dai misali yaro ƙarami a ganshi cikin ramu na neman zinariya kun san da ba ya yi ƙarshe mai kyau ba kuma da irin abubuwan da doka ta hana kamar sai da kwaya ko wani ne duka wannan kuma ke ita ce a kiyaye yara da su ko da yake jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da suka dade da yin amanna akan maganar yaki da bautar da yara ko kuma sanya yara aikin da ya fi su alamu na nunin har yanzu da sauran aiki dalili kenan da kungiyoyi irin su alten suka fara yunkurin an karar da gwamnatin kasar abubuwan da ke faruwa don ganin an bullo da wasu sabbin dabaru mun yi takarda da muka hido muka ce ma gwamnati hannunka mai sanda kana aiki bai isa mun ce a sake duba gyare-gyaren da aka yi duka na ministar da yawa ke takwai wanda suke kula da harkar yara amma abubuwan ana jin kamar ba su da da muke so akwai ministar na justice ministar na kwadago ministar na yara da sauran ministar duka ko ne yana nashi kokari amma kokarin bai isa da in ba zuwa ake tare ba ana gaggama ƙarfi kenan abu akwai saura gare shi kuma ya kamata a sa kuɗi in aka sa kuɗi in cikin birje ne a huddo su ɓararre da mutane za su gani su samu su yi umarni da shi kuma muka ce ya kamata a ce lokaci zuwa lokaci Nijar tana aika masu ilimi suna zuwa suna bincike tun da duka harka in ba a san ko yaro nawa suke aiki ba yaro nawa ne ba su taila kwal ba yaro nawa ne suka shiga lakwal suka huta yaro nawa ke cikin matsala ta irin cututtukan da na gaya muku ɗazu kenan ba a neman magani ƙungiyar kwadago ta duniya oit e ta sanar cewa nafiyar afirka ce ke kan gaban yankunan da aka fi bautar da yara a duniya yayin da aka gano cewa daga cikin miliyan 152 na yaran da ke cikin wannan matsala a duniya kashi 70.9 daga cikin su na aiki a fannin noma sai fannin masana'antu da ke bautar da kashi sha ɗaya da ɗigo tara yayin da kashi sha bakwai da ɗigo biyu ke cikin irin wannan hali a ma'aikatun bariki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.